modem shi ma output device ne ko kuma input device ne aiki biyu yake yi idan zai iya zauna a computer da ta karbi sako da aka turo daga wani waje ko daga wata computer da kake kusa da ita ko kuma da ta intanet ko ta ina ne ita wannan computer modem din jikinta saboda ita kalmar modem din tana nufin mo din farko suna nufin modulator dem din karshe tana nufin demodulator yana modulating abu in kai za ka tura da kwamfutar ka modem zai yi modulating ɗinsa ya mai da shi a analog form that is ya koma signal kenan zai tafi saboda zai bi web ne to idan ya bi web zai tafi a signal ita kuma receiving computer ita ma tana da modem sai modem ɗin ya juya shi sai ya koma digital kai kuma kawai virtually ba ka ganin abin da yake faruwa a bada ne a zahiri kai ne kawai za ka ga hoto ya zo ma amma a bayan fage aikin da aka riga aka gama shine za ta yi combatant za ta juyar da shi shine abin da ake cewa modulating za ta yi modulating ɗinsa shi ta kuma receiving computer shi kuma computer mai karba ita kuma za ta yi demodulating ɗinsa shine kalmar modem ɗin mo modulating kenan dem ɗin kuma demodulator shine aikin da yake yi zai modulating abu daga in sanda ya tura sanda kuma ka dawo ya dawo gare ka an turo ma da wani sako modem din ne zai din sa shi yasa aka kira shi modem yana sabin as an output yana sabin as an input kuma yana aiki biyu ne zai zama output zai zama input kuma duk wani abu da zaka eh, connecting su ne zaka iya ganin wajen connecting cable guda biyu shine kamar kasan nan shine telephone line wanda dai manya ne za su iya tuna da irin telephone na gida landline yanzu yaran zamani wasu duk ba san ma an yi talfon wani mai waya ba sun saba rike hansa a hannunsu so shine wannan irin wajen connection na kebul na da shine ake kira RJ11 registered jack 11 da kuma 45 shine RJ45 da ake cewa wajen yin networking shine anan ake connecting dinsa a juna a jikin ah, modem data ta tsanto wajen ne a jikin kwamfuta ana kiransa network card nan ne za a yi wajen in kana so kai networking computers biyu saboda su ma ai computers sun daga wannan ka aje computer guda biyu na kalmar network ba tana kawai abin da take nufi shine ka hada computer guda biyu ko sama da bc magana shi yake si communicating daga wannan ka tura dan a share resources ko kana da ma'aikata ce kuna da printer daya za ku haɗa computers ɗari daga waje ɗaya ringa tura da printing ana printing din sa centrally ko kuma a zo a hada shine dai networking kawai yana nufin a hada computer ɗaya guda biyu zuwa sama da biyu su ringa magana da juna shi ma Allah idan mun zo magana intanet da yadda ake haɗa netwokin za mu haɗa kawai dai wannan bayanin a gane aikin da modem yake da mutane da dama ka ce musu modem suna tunanin kamfanin waya za su sayan musu da modem za a zo da sim card za a yi wani aiki shi yasa kalmar da aka fi rikewa an ka ce mutane modem sun san kalmar saboda shiga intanet da suke yi so a modem da yana nufin modulator demodulator shine modem E modem modem dmo ɗin farko modulator dem demodulator yana modulating abu yana demodulating abu da fatan an fahimci input da output gaba daya yanzu darasi na gaba za mu bayani akan me ake nufi eh, da processor yaya bayanin processor yake yanzu insha Allah shine za mu bayani akan processor insha Allah kana so ka ringa bibiyan dukkan abin da muke yi sai ka yi subscribing a tashan mu ta smart live tv da take kan yanar gizo wato youtube channel shine smart live tv bayan ka yi taba subscribe sai kuma ka taba ƙararrawar da take gefe domin samun sabon ka taba ƙararrawar za ta buɗe maka za ka ga all notification ka taba all notification baka bukatar duk sanda ƙara ganin abu sai ka taba duk sanda muka ɗora sabon darasi insha Allah za su nuna ma ko za su sanar da kai ta samar notification na wayarka